Firistoci Sura ashirin da biyu Ubangiji ya ce wa Musa, Faɗa wa Haruna da ’ya'yansa maza, su lura da tsarkakakkun abubuwan da Isra'ilawa suka keɓe gare ni da bangirma, saboda ba za su ƙazantar da sunana mai tsarki ba, ni ne Ubangiji, faɗa musu cewa, don tsararraki masu zuwa, in wani zuriyarku ya ƙazantu, duk da haka ya kusaci tsarkakakku hadayun da Isra'ilawa suka keɓe ga Ubangiji, dole a raba wannan mutum daga gabana, ni ne Ubangiji, in zuriyar Haruna yana da kuturu ko mai ɗiga, ba zai ci daga cikin tsarkakakkun abubuwa ba, sai lokacin da ya tsarkaka. Duk wanda ya taɓa wani abu marar tsarki na mamaci ko wanda maniyyinsa yake ɗiga, da dukan kuma wanda ya taɓa wani abu mai rarrafe wanda yake ƙazantarwa, ko kuwa wani mutum mai ƙazanta, duk mutumin da ya taɓa kowane irin abu haka zai ƙazantu har yamma. ba kuwa zai ci daga cikin tsarkakakkun abubuwan nan ba, sai ya yi wanka tukuna, sa'ad da rana ta fāɗi, zai zama tsarkakakke, bayan wannan kuwa zai iya cin tsarkakakkun hadayu, gama abincinsa ne, kada ya ci wani abin da ya mutu mushe, ko wanda namun jeji suka yayyaga. don kada yă ƙazantar da kansa, Ni ne Ubangiji, firistoci za su kiyaye umarnaina, don kada su yi laifi su mutu saboda sun rena su, Ni ne Ubangiji, wanda ya mai da su masu tsarki, duk wanda ba daga cikin iyalin firistoci ba, ko da yake yana zama tare da su, ko kuwa an ɗauke shi. yana yi musu aiki, ba zai ci daga cikin tsarkakakkun hadayun ba, amma in firist ya sayi bawa da kuɗi, ko kuwa in an haifi bawan a gidansa, wannan bawan zai iya cin tsattsarkan abincin, in ’yar firist ta auri wani da ba firist ba, ba za ta ci wani tsarkakakkun sadaka ba. Amma idan ’yar firist ta zama gwauruwa ko sakakkiya, ba ta da ’ya'ya, ta kuwa dawo don ta zauna a gidan mahaifinta kamar matashiya, za tă iya cin abincin, in wani ya ci tsarkakakken abinci cikin kuskure, dole ya maido wa firist hadayar, ya kuma ƙara kashi ɗaya bisa biyar na tamanin abin. Firist ɗin ba zai ƙasƙantar da tsarkakakkun hadayun da Isra'ilawa suka kawo ga Ubangiji ta wurin barinsu su ci tsarkakakkun hadayu, ta yin haka su jawo wa kansu laifin da zai bukaci biya ba, Ni ne Ubangiji, wanda ya mai da ku masu tsarki, hadayun da ba a yarda. da su ba, Ubangiji ya ce wa Musa, Yi wa Haruna da ’ya'yansa maza da kuma dukan Isra'ilawa magana ka ce musu, In waninku ko mutumin Isra'ila ko baƙon da yake zama a Isra'ila ya kawo kyauta don hadaya ta ƙonawa ga Ubangiji, ko don ya cika alkawari, ko kuwa a matsayin hadaya ta yardar rai, dole ku miƙa dabba namiji marar lahani, daga shanu, tumaki ko awaki, domin yă zama yardajje a madadinku, kada ku kawo wani abu mai lahani, domin ba zai zama yardajje ba a madadinku, sa'ad da wani ya kawo hadaya ta salama daga garken shanu ko na tumaki ga Ubangiji don ya cika wani alkawari na musamman. ko hadaya ta yardar rai, dole ya zama marar lahani, ko tabo, don ya zama yardajje, kada ku miƙa Ubangiji dabbobi makafi, ko nakasassu, ko masu gundumi, ko masu ɗiga, ko masu susa, ko masu kirci, kada ku sa wani daga cikin waɗannan a bisa bagade a matsayin hadaya. gama hadaya ce da aka ƙone da wuta ga Ubangiji, za ku iya miƙa hadaya ta yardar rai da maraƙi, ko tunkiya mai naƙasa, ko mara cikakken lafiya, amma ba za ta zama yardajje don cika alkawarin da aka yi ba, ba za ku miƙa wa Ubangiji dabbar da lunsayinta yake da ƙujewa. ko dandaƙewa, ko yagewa, ko yankewa ba, ba za ku kuma karɓi irin waɗannan dabbobi daga hannun baƙi ku miƙa su a matsayin abinci ga Allahnku ba, ba za su zama yardajje a madadinku ba, domin sun naƙasa, suna kuma da lahani. Ubangiji ya ce wa Musa, Sa'ad da aka haifi ɗan maraƙi, tunkiya ko akuya, sai yă kasance da mahaifiyarsa kwana bakwai, daga rana ta takwas zuwa gaba, zai zama yardajje hadaya, hadaya ce da aka ƙone da wuta ga Ubangiji, kada a yanka saniya ko tunkiya da ɗanta rana ɗaya, sa'ad da kuka miƙa hadaya ta godiya ga Ubangiji, ku miƙa ta a yadda za ta zama yardajje a madadinku, dole a ci hadayar a ranar, kada a bar saura sai da safe, ni ne Ubangiji, ku kiyaye dokokina ku kuma bi su, ni ne Ubangiji, kada ku ƙasƙantar da sunana mai tsarki, dole Isra'ilawa su gane ni mai tsarki ne, ni ne Ubangiji wanda ya keɓe ku a matsayin tsarkaka. da kuma wanda ya fitar da ku daga Masar don in zama Allahnku, ni ne Ubangiji.